This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon niya da murya arewa kuma ana iya kama tashar kai tsaye a hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'atu babban rana goma ga watan Afrilu da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke ciki ga kanun labaran. shugaban amurka barack obama ya ce nan ba da dadewa ba zai tsaye da shawara kan ko zai cire kasar cuba daga jerin kasashen da amurka ta dauka matsayin waɗanda ke goyon bayan ayyukan ta'addanci babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya buƙaci a ɗauki matakan gaggawa domin ceto rayukan 'yan gudun hijiran falasɗinawa da ke sansanin da ke hannun mayakan isis kana da karen haɗin gwiwa karkashin jagorancin saudi arabia suna ci gaba da lugudan wuta kan 'yan tawayen hutu a yemen to kanun labaran kenan bayan labaran duniya za mu tafi kudancin najeriya domin jin fatan jama'a game da zaben gobe ga shi mun samu sabon shugaban ƙasa a ga aiki a ƙasa haka kuma wasu 'yan takarar gwamna a jihar Niger su uku sun ce sun janye kuma sun ce wai ba lauje cikin naɗi. Wannan duka alama ne na rashin amincewa da ikon Allah. Kana Juma'a Ali za ta shigo da shirinta na lafiya a jiki amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. shugaban amurka barack obama ya bayyana jiya alhamis cewa nan ba da dadewa ba zai tsere shawara kan ko zai cire kasar cuba daga jerin kasashen da amurka ta dauka matsayin waɗanda ke goyon bayan ayyukan ta'addanci shugaba obama ya bayyana yayin da ya kai ziyara jamaika cewa ma'aikata harkokin wajen amurka ta kammala nazarin ayyukan cuba a kasashen duniya kuma yana jiran jerin shawarwari da mataimakansa za su gabatar seneta Ban Cardin daga jihar Maryland wani jigo a jam'iyyar Democrat a kwamitin hulɗa da kasashen ƙetare na Majalisar Dattijai ya ba da tabbacin cewa kwamitin ya ba da shawarar cire Cuba daga jerin kasashen. Ya ce Amurka tana da kyakkyawar damar buɗe sabon babi. Shugaban Amurkan ya daɗe yana nuna niyyarsa ta cire ƙasar da ke tsibiri daga jerin ƙasashen da aka maida saniyar ware a yunkurin daidaita hulɗar diflomasiya tsakanin ƙasashen biyu da ya sanar bara. bayan raba gari na tsawon sama da shekaru hamsin sauran kasashe ukun da ke jerin kasashen da amurkan ta ke zargi da goyon ayyukan ta'addancin a kasashen duniya sun hada da siriya da iran da kuma sudan babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin ya ce ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin maganin yan gudun hijira falisnawa kisan kiyashi a sansanin yarmouk da ke babban birnin ƙasar siriya da ke karkashin ikon mayakan isil mr bankin ya yi kira da a a tallafawa palestino palestinawa 'yan gudun hijira da aka rutsa a sansanin da ke kudancin birnin kudus mr banki mun ya ce lokacin ya yi da za a ɗauki kwararan matakan ceton rayuka da kuma mutane bil adama ya ce ba za mu tsaya muna gani ana kisan kiyashi ba ba za a yi watsi da mutanen yarmuk ba kimanin palestinawa dubu goma sha takwas ne suke zaune a sansanin lokacin da ƙungiyar isil ta kai hari makon jiya sansanin da aka tsugunar da kimanin palestinawa 'yan gudun hijira 170 yana ƙarƙashin gwamnatin syria na kusan shekaru biyu kuma agaji kalilan kaɗai suke samu a halin da ake ciki kuma jiya alhamis wani babban jami'in palestinawa ya ce an cimma yarjejeniya da gwamnatin syria na gudanar da ayyukan soji na haɗin gwiwa da nufin kakkaɓe mayaka daga sansanin ahmed majadani ya ce wata ƙungiyar bangaren palestinawa ta amince a ci gaba da tuntuɓar juna da shugabannin syria a kuma kafa dakarun haɗin gwiwa a gwamnatin haren da dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudi arabia suke kaiwa ta sama kan 'yan tawayen houthi a yemen ya gaza hana su kutsawa cikin ƙasar 'yan tawayen shiya da dakaru abokan ƙawancensu sun faɗaɗa wuraren da suke kai farmaki jiya alhamis a tsakiyar sassanin birnin adin da kuma yankunan kudu maso gabashin kasar da galibi 'yan sinni ne jiya alhamis kakakin da karin haɗin gwiwa na saudiya ahmed abdul asiri ya musanta cewa 'yan tawayen suna ƙara kutsawa ya ce mayaka ƙalilan da suka ware sun ƙara gaba kuma za a kawar da su ya ce an kasa hanyoyin sadarwa tsakanin 'yan tawayen bisa ga rahoton kamfanin dillancin labaran faransa dakarun karkashin jagorancin saudiya suka kai hari kan ginin ma'aikatar tsaron kasar da ke sana babban birnin kasar daga jerin cikin jerin hare-haren da suka kai kan wuraren da 'yan tawayen suka ja daga a kewayen birnin shugaban addinin kasar iran ayatollah ali khomeini ya danganta hare-haren da saudi arabia take kaiwa da kis an kiyashi ya kuma gargaɗi Riyad da ta daina aikata miyagun laifuka teran da ake kyautata zaton tana goyon bayan 'yan husi ta ce ta tura jiragen ruwanta na yaƙi zuwa tekun yemen washington a nata bangaren ta ƙara goyon bayan makamai da ayyukan leƙen asirin da take ba da karan haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudiya sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce washington ta damu matuka da matakin da iran ta ɗauka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mayakan taliban dauke da makaman roka masu sarrafa kansu da gurneti da kuma waɗansu mayagun makamai sun kai farmaki a wata kotu da ke arewacin afghanistan jiya alhamis suka kashe akalla mutane takwas da kuma raunata sittin a wani kazamin fada da jami'an tsaro hukumomin afghanistan sun ce kwace ikon ginin kotun da ke wato masarar sharif da dare bayan sa'o'i shida da mamaye shi an kashe jami'an tsaro da dama da suka hada da dubban jami'an 'yan sanda a lardin da kuma farin kaya da dama ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin harin da aka kai kafin ire-iren hare-haren da suka saba kaiwa ne da janye dakarun da amurka ta yi da kuma janye dakarun ƙungiyar ƙawance ta neto a ƙarƙashin wato shekara ta biyu da 2014 mayakan a cikin 'yan makonnin nan sun ƙara ƙaimi na hare-haren kai wa jami'an tsaron afghanistan a wani yunkurin gurguntar da gwamnatin sabon shugaba ashraf ghani ofishin jakadancin amurka a kabul ya kushe da kakkausan lafazi kazamin harin da aka kai a wato kotun lardin bak ofishin jakadancin ya ce harin na yau ya nuna mana hatsarin da 'yan sanda da masu shigar da kara da kuma alkalai ke fuskanta yayin da gudanar da aikinsu ba a sani ba sabo da kuma kiyaye doka da oda a afghanistan din hukumomi sun ce mahara biyar sanye da rigunan kunar bakin wake da aka yi musu guru da gurneti sun yi musayar wuta da jami'an tsaro suka haddasa gobara a gine-gine a wurin gwamnatin somalia ta yi tayin ba da tukuci a kan shugabannin al shabaab goma sha ɗaya da suka hada da babban shugaban kungiyar da ake zargi da kitsa makarkashe kazaman harin da aka kai kasar kenya makon da ya gabata tukwicin da aka sanar jiya alhamis ya hada da dala amurka dubu biyu da hamsin da zai kai ga kama shugaban kungiyar al shabaab ahmed umar abu abiyad da kuma tsakanin dala dubu ɗari zuwa ɗari da hamsin kan waɗansu ƙusoshin ƙungiyar goma. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga kudancin Najeriya inda baban Jibrin ya aiko mana da rahoton cewa kwana ɗaya kafin zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a najeriya wasu al'ummomin yankin kudu maso yammacin kasar sun bayyana mani fatan su game da wannan zabuka da kuma bukatunsu ga gwamnonin da za a zaba sunana malam usman mai saje don zuruwa da ne dai nawa kira duk mai kaunan allah da annabi ya zabi waliyin Allah shine shine Buhari yayi suna Muhammadu Rabiu daga yankin Kagara tun Gambako to game da wannan zabi abin da muke fatan alheri shine kamar yadda muka jajirce muka zabi wannan sabon fati namu janar Muhammadu Buhari ga shi mun samu sabon shugaban kasa a ga aiki a kasa sunana Abdulkadir Musa eh to muna fatan alheri ga zaben da zai to wasu na fargaban tashin hankali ba komai ne zai faru in Allah ya tunda baba ya riga ciko ba ba ba ba mu zai faru eh baba sani alhamdulillah wannan zaben gwamnoni da za a yi ai nasara ce a gare mu dama ai sama muke ji me kuke so gwamnoni na su gwamnoni abin da muke so su mana su kyautata mana wato musamman zaman lafiya a jihohin da kuma makaranta da kuma wato inganta asibiti inganta mana ruwan sha zaman lafiya a jihohin da muke a ciki yanzu haka dai bayan matakan da hukumar zaɓe ta ce ta ɗauka na gudanar da wannan zaɓe cikin nasara tare kuma da amfani da na'urar tantance masu zaɓe ko card readers da zaka wasu ke kiran na'urar da suna na'urar hana magudin zaɓe ita kuwa rundunar 'yan sandan ƙasar ta yi sauyin guraren aiki ne ga manyan hafsoshin 'yan sandan jihohi daban-daban kama daga kwamishinonin 'yan sanda da mataimakan sufeto janar janar na 'yan sandan har su goma sha shida daga cikin waɗanda wannan garan bawar ya shafa sun hada da eh, mataimakin sufeto janar umbu je umbu da yanzu zai lura da jihar ogun sai aig ko mataimakin sufeto janar lawal tanko da zai kula da jihar lagos bugu da ƙari rundunar 'yan sandan ta kuma hana zirga-zirgar ababen hawa daga karfe 8 na safe zuwa biyar na yammacin ranar asabar tuni dama aka sake rufe kan iyakokin najeriya domin wannan zaɓe baban ya jibirin murya amurka daga kuta jihar ogun nan masu mulki sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya To a can jihar Niger kuma wasu 'yan takarar gwamnati ne daga jami'u uku suka ce sun janye takarar nasu. Mustapha Nasir ba na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a yayin da ya rage 'yan sa'o'i a fara kada ƙuri'ar zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya. A jihar Naija wasu masu takarar kujerar mukamin gwamnan jihar daga wasu jam'iyyu guda uku sun ba da sanarwar janyewa daga takarar a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka gudanar a cikin daren Alhamis ɗin nan. 'Yan takarar da suka fito daga jam'iyyun UPP da Action Alliance da kuma jam'iyyar ABGA sun ce sun ɗauki matakin ne domin marawa ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc alhaji habu sani bello baya sunana usman shehu shaibu kuma fati na ita ake mai kirari da action alliance e, ni ne ɗan takarar gwamnan wannan jam'iyya a jihar neja ne wato a matsayina na ɗan takarar wannan jam'iyya mun yanke shawara kuma ra'ayi na ne na yadda domin in soka in bar wa ɗan takarar apc amma mutane za su yi tunanin ko kai ka hango kamar ba za ka kai labari ba shi sa ka ɗauki wannan mutane ba batun kai labari ba ne sunana ladi muhammad hassan bidda ni takara ne jami'a upp united progressive party takara me kenan gwamna jihar niger to baya a wide consultation support dina sai muka ce abubakar abu lolo da tisani abu lolo shi ya cancanta kuma mu yi sha'arar ga aske yana zuwa ya kamata mu goyi bayan shi shi yasa ni kuma na janya ba wai na janye saboda wani abu bane amma saboda mu samu zaman lafiya sunana Musa Ali Liman shugaban jam'iyyar Abga na jihar Niger eh, eh, matsayin mu na jam'iyyar Abga mun yi mu baya'a domin tabbatar da demokradiyya Wani al'amari dai a iya cewa tamkar wata barazana ne ga jam'iyyar PDP mai mulkin jihar musamman ganin yadda hakan ya zo kwana biyu bayan da wasu hamshakan 'ya'yan PDP a jihar Niger da suka hada da wasu tsaifin shugabannin ƙananan hukumomi suka canza sheka daga jam'iyyar PDP ya zuwa APC. To amma jam'iyyar ta PDP ta ce ta dogara ga Allah, kuma ficewa daga PDP alama ce ta nuna rashin amincewa da ikon Allah, in ji kakakin PDP a jihar Niger Alhaji Hassan Saba. wannan duka alama ne na rashin amincewa da ikon Allah mu mun imanin cewa duk ɗan mu wanda ya amince da ikon Allah ya san cewa ba gazawa ba ne ba rashin abubuwa ba ne da aka yi wa jama'a lokaci ne da Allah ya kawo. A halin da ake ciki dai a nan jihar Niger dukkanin masu ruwa da tsaki akan sha'anin zaben sun ce sun shirya tsaf. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makaminka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makaminka ita za ta cece ka To kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan sakon tafin hannunku. Babu shakka domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka ya ɗaura ɗamarar. Shiga sako sako. Da lungu-lungu a zaben gwamnonin Najeriya. Shirinmu na ranar-ranar Asabar mai zuwa. Za mu ƙara share awa ɗaya cir. Muna zayyano muku halin da wannan gagarumin zaɓe. Zaɓen jihohi yana kusa da jama'a sosai. Gwamna shi ya fi tasiri a mutane. Saboda haka. Saboda haka a caza wayoyi. Kuma a yi tanadin batara. Domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka. Yana tare da ku. A kowane yaushe. Duniya a tafin hannunka ka rike makamanka ita za ta cece ka madalla kada a shagala ana jin waɗanda daɗaɗen shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karfe ɗaya da minti goma sha shida yanzu kuma ga shirinmu na gaba babu mai hoji da ke Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin masu sauraro ko kun san cewa ana da ƙwayoyin magunguna kala-kala domin jinyar sankara har fiye da hamsin? Saboda haka likitoci na shan wahala wajen tantance ƙwayar maganin da ya fi dacewa na yin jinyar sankaran maman a jikin kowace mace. Bisa la'akari da cewa maganin da ya dace da hawa ƙila ba zai dace da jikin hajara ba. Wannan batu yana ɗaya daga cikin batutuwan da filin lafiya uwar jiki zai duba a yau kafin idan muna da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Ma sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Wani sabon bincike da aka yi a halin yanzu kila ya canja yadda ake jinyar sankaran mama. Wakiliyar muryar Amurka Carol Pearson ta ba da rahoto a kan sakamakon wannan bincike da kila ya samar da hanya mafi inganci na jinyar masu fama da sankaran mama domin tsawaita rayuwarsu. Ga abinda wata mace mai suna Shanke Thomas ta ce, lokacin da likitoci suka gano cewa ta kamu da sankaran mama mataki na biyu wato stage 2 da turanci. Shanke ta ce shin zan mutu ne idan wannan cuta ta zo min da ƙarar kwana? Ta ce a zahiri tunanin da mace za ta yi da farko kenan da zara an ce ta kamu da sankaran mama. To amma idan aka samu jinyar da ta dace ana sa ran cewa mata da yawa za su samu nasarar warkewa sarai to amma a halin yanzu akwai ƙwayoyin magunguna fiye da hamsin da za a zaɓa daga cikinsu a saboda haka likitoci na yarba gumi sosai wajen tantance ƙwayar maganin da ya dace a baiwa mace bugu da ƙari kuma ƙwayoyin jinyar sankara wato ƙwayoyin maganin jinyar sankara suna ƙunshe da guban toxic sosai da kan nankasa ko kashe ƙwayayen halitta masu lafiya da waɗanda suka harbu da sankaran ƙaƙa tsara ƙaƙa. A saboda haka yanzu kusan ana iya cewa likitoci tsakani tsakani suke yi tsakanin gizo da ƙoƙi suke yi wajen bayar da maganin jinyar sankara da ba lalle ne kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba. Dr. Alice Walsh tana ɗaya daga cikin masu wannan bincike a jami'ar Vanderbilt da suka yi amfani da leza wajen nazarin kumburi ko kuma ƙurjin da ake kira organoids ga abin da ta ce. Organoids are small pieces of tumor that we grow in a petri dish and they're about 100 to 300 micrometers in diameter. Dr. Wa ta ce organoids ƙananan ƙuraje ne ko kuma kumburi da suke rara kuma girmansu kimamin micrometer 100 zuwa 300 ne. Idan aka baiwa ƙwayan halittan ƙurjin nan collagen suna girma kamar suna cikin jikin mutum. A saboda haka a lokacin da masana suka baiwa wannan ƙurji, wani ƙwayar maganin jinyar sankara suna iya nazarin aikin maganin da gwada wani abin kimiyya ko sinadari da ake cewa fluorescence. Idan maganin ya aiki ta ƙwayayen halittan kaɗan za a gani. Profesa Melissa Scala ita ta jagoranci wannan bincike, ita kuma ga abin da ta ce. Our idea was to try to eliminate toxicities from ineffective treatments and then use drugs that are more effective in treating breast cancer. Ta ce dabarar da suke son yi ƙoƙarin kawar da guba daga cikin magungunan da ba su da inganci, sa'annan a yi amfani da magungunan da suka fi inganci ko kaifin jinyar sankaran mama. Ta ce tana fatar ta hanyar amfani da maganin da ya fi dacewa a lokacin da aka fara yin jinya, daga baya likitoci za su iya inganta nasarar murmurewa ko kuma warkewar masu fama da sankaran nono ta ci gaba da cewa we know a lot of breast cancer patients initially respond to their therapy and then later their tumor starts to grow and they succumb to their disease. Professor Melissa ta ce sun san cewa da farko yawancin waɗanda ake wa jinya suna samun sauƙi, sai kuma daga baya ƙurjin na sankara sai kuma ya fara girma. ta ce mataki na gaba da za su ɗauka shine ganin ko masana za su iya hasashen ƙwayar maganin da zai biya bukata kafin a fara yi wa majinyaci jinya suna kuma fatar cikin shekaru biyar ko goma masu zuwa idan allah ya yarda za a fara amfani da irin wannan jinya na auna irin maganin da za a amfani da shi wajen jinyar matan da suka kamu da sankaran mama ba za su yi tunanin cewa tasu ta ƙare ba. da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kai co a gaida likita bokan turai a da sosai. Na ce a gaida likita bokan Haka ne, bakwai ga watan Afrilu rana ce ta nazarin kiwon lafiya. Taken bikin bana shine nazarin ƙalubalen da ke tattare da tabbatar da kayayyakin abinci ba su tattare da wani lahani ko kuma aibu, kamar yadda shugabar ƙungiyar lafiya ta duniya, Dr. Margaret Chan ta ce, a saboda canjin da aka samu, nan da nan za a yi jigilar kayayyakin abinci daga wannan ƙasa zuwa wancan. Idan ya zama na cewa kuma an ɗauko kayayyakin abincin da ke kunshe da aibu ko wata cuta aka kai wata ƙasa, to nan da nan wannan cuta za ta bazu. a saboda haka tilas a rika kula yadda ya kamata Takin wannan rana ta bana da turanci from farm to plate a makon gobe idan allah ya kai mu za mu dubi irin tanadin da aka yi wa wannan rana a najeriya to madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitar ku dr muhammad ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da tambayar Malam Umaru S ko Gandi ne a can jakar gidan waya 2350 ya ce wai me ke kawo cutar nan da ake ce ma depression me ke kawo shi. Depression abin da ke kawo shi turanci ana kiran depression yawanci za ka komai na duniya ba ka jin daɗi hmm. komai bai faranta maka rai kuma kawai za ka rinka zauna kawai ko haka za ka jin daɗin komai to shi ake kira depression za ka waɗansu wani lokaci za su shiga irin wannan lalura wani lokaci in sun shiga gida ma tun ba su jin daɗin komai na duniya za su yi kwana da kwanaki ma ba su fito da cikin ɗaki ma ba waɗansu. Eh, to me ke kawo irin wannan. akwai waɗansu waɗansu mutanen kawai waɗannan abu ne waɗansu yawancin mutane waɗannan abu ne ke faruwa cikin ƙwaƙwalwarsu. to shi kawo waɗansu kuma mutanen wannan na faruwa dangane da waɗansu abubuwa da muka muke sha kuma magunguna waɗansu magunguna da suke tarin muke sha wani lokaci suna kawo waɗannan magungunan mugayen ayyukan da mutane kan sha. bari a fahimce ka magunguna kamar magani in baka da lafiya likita ya baka ko ko miyagun ƙwayoyi masu kusa da. akwai waɗansu waɗansu magunguna da za ka sha wanda likita zai baka. to akwai da suna kawo amma yawanci irin magunguna mugayen magun abubuwan da muke ayyuka da mutane ke sha yana kawo shi kuma ba za a san ko me ya kawo ba ai ko maganin da kila dan wata cuta ne ko kuma miyagun kwayoyi ne sai mutum ya je gwal likita an duba shi kenan eh, in ka so mashin wani magani ne abin ya same ka sai ka faɗa ma likita ka je tun da so mashin maganin nan kina wani abu da ban gane ban gane abin da ke faruwa to sai a canza kuma mutum na shi mugayen magungunan nan kwayoyin nan ne sai mutum ya bari amma yawanci ko in dai mutum na jin wannan dole je wani likita rashin likita sai zai zauna ya hira da kai ta tambaye kwaɗansu abubuwa sannan ka bayyana zai iya ganewa ko me ke kawo wannan. to in an gano za a iya ba mutum magani? ya eh, na iya akwai magunguna da ake ba mutane sosai ga wannan ciwon hiv kuma ana nasara abinda kawai cikin wannan waɗannan magunguna wa irin wannan wani lokaci aka ba mutum in aka ba mutum mutum dole ya ta shan su wani lokaci za ka sha ka sai ka wurin mako ɗaya zuwa mako biyu kafin magani su mu aiki. saboda kuma likita ya baka maganin ko da baka jin daɗi ba kuma warkewa sosai ba ci gaba da sha insha Allah za ka za ka za ka samu to abu ne da za ka magani ne da mutum zai ta sha har iya rayuwarsa ko ko bayan wani lokaci shikenan sai ya warke ya danganta da abin da ya kawo wannan depression din hajiya in dai domin wani dalili ne to yawanci za ka ga in ka sha maganin kaɗan bayan lokaci kaɗan abin za ka an kuma ba haka ba ne ka dinga sha kenan in ba haka bane ka dinga sha kenan ko kuma ka ce akwai ɗansu irin abubuwa da akan yi wa mutane wanda ke iya taimakon su ba lok ba lalai sai da sun sha magani a kowane lokaci za a zauna da mutane a yi hira da su kamar sarrafi ɗin zama a yi su da sauransu a nan ƙasashen haka ake wasu. mutum da ba zai san ko me ya ja mishi wannan matsalan ba sai dai in ya ji ya zauna da likita ɗin an yi mai tambayoyi da sauransu. eh dole sai mutum ya je wani likita an zauna da shi. saboda haka in mutum ya ga cewa ba abin da ke mishi daɗi a duniya nan to yana fama da matsala kenan yana fama da matsala dole ne wannan to Allah shi wannan irin wannan abin kamar nan ƙasashe da wasu waɗansu mutanen in ma tsanani suna kashe kansu Ta su je su katto a sha Ita eh, ya to wannan to ba mu san wannan ya faru to Allah ya sauke amin amin to sai kuma tambayar magaji Muhammad to shi ma dai wanda mun sha magana mun sha yi a kai. wai ya mutum zai gane cewa yana da ciwon asma cin asma da yawanci abin da mutum zai gane shine wani lokaci za ka kaman kirji mutum ya matse yadda mutum numfashi yana numfashi sama sama sama haka ko kuma wani mutum yana wani sai wani abu ko ya dan motsa jiki ko ya wani tafiya mai sauri haka za ga yana shan wahala to mm-hmm. numfashi ne za ga mutum yana numfashi sama sama za ka rinka jin za ka rinka jin ma mutum na numfashi kuma bai kamata mutum a rinka jin shi yana numfashi wato wani kana kusa da mutum za ka rinka eh, ji eh za ka rinka ji To. Eh. To alama ce ta asama. Eh eh alama ne kuma za ga waɗansu su mutane za ga yanda suke za ga kamar suna shan wahala sosai haka. wurin numfashin to wannan alamar ne kuma za ka ji kirjin wanda ke da shi za a ga kirjin sa duk zai ji kaman wani abu aka sa akan kirjin sa ya yi mai nauyi eh ya yi mai nauyi to iskan bai shiga sosai ne Eh, amma ne mutum na wannan yawanci ya kamata ya je wani likita akwai magunguna da ake bara yanzu inda mutum na da wannan cewa, akwai magunguna da ake bara kala-kala kuma suna taimakawa sosai ana iya warkarwa kwata-kwata ya danganta waɗansu ana iya warkarwa waɗansu kuma ba a iya warkarwa hajiya to eh. to Allah ya sawaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma a shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa madadin katiladar jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya babu mai da ke na tsaro in yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. shugaban amurka barack obama ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba zai tsaye da shawara kan ko zai cire kasar cuba daga jerin kasashen da amurka ta dauka matsayin waɗanda ke goyon bayan ayyukan ta'addanci shugaba obama ya bayyana yayin da ya kai ziyara jamaica cewa ma'aikata harkokin wajen amurka ta kammala nazarin ayyukan cuba kasashen duniya yana kuma jiran shawarwari da mataimakansa za su gabatar babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya ce ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin maganin yi wa 'yan gudun hijiran falasɗinawa kisan kiyashi a sansanin yamuk da ke babban birnin ƙasar syria wanda ke ƙarƙashin ikon isis mr, Obama, oh, ban ya yi kira da a tallafa wa falasɗinawa 'yan gudun hijiran da aka ritsa a sansanin da ke kudancin birnin kudus ya ce lokaci ya yi da za a ɗauki ƙwararren matakan ceto rayuka da kuma mutunta bil'adama. ya ce ba za mu tsaya muna gani ana kisan kiyashi ba ba kuma za mu yi watsi da mutanen yarmuk ba to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shiri fil yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdu inna amal da tayan gabatarwa sai cd wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya jim cook ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima mun dawo da hantsi. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.